وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم لا ربا أشرين لا خير وقت رمضان الخير شكرا دوه ليه دريه لدى أربعين لفدو kuma shi ne muke cikin darasi a na annur mutu abuja darasi na 21 a tafsirin da amalin ke gabatarwa a wannan wuri mai albarka da kuma waɗannan husaka wannan bayan allah masu albarka muna darasi na 21 kuma kamar yadda ku sani ɗan ɗalibin ɗalibin ne aka ce zo ya kula da ci gaba zuwa da lokacin da za a rufe muna roƙon Allah ya karba mana kuma Allah ya kama mana kuma Allah kai mana albarka wannan haduwa namu Allah mun gode maka daga kawo mu domin ba kai zaka zo wannan wurin bayan Allah bai kawo ka Allah ne ke kawo wanda yake kawo kuma babu wanda ya sai zo wurin ya ce shi ya daraja wurin sai dai Allah ya daraja kai ya kawo ka wurin sau da irin wannan wuri wurin da allah hurufin sarki yake kenan in ka ga ya gaice ka so. yana neman ya daraja ka ne ya biya ka masu cewa an samu sun zo ayya ba su gane ba sun dai samu allah ya kawo yayin da allah gane ba zai kawo ka sai ya kore ka ya tura ka wani wani kamar yadda hadisin bukhari na mutane uku sun zo inda maza sun yake darasi su uku suka da wurin ya shi kama kirba masa kafin ke ɗaya daga cikin sai ya samu ya kusa ya kusa ya shigo ya samu wuri ya zauna a ciki shi kuma ɗaya sai tsaya bakin kofa shi ɗaya na ukun shi kuma sai ya juya shi fabin a ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gan sai ce bana ba ku labarin waɗannan mutanen nan guda uku ba shi wanda ya kusa na ya shigo ya samu ya kukuta kai da ya makale a wani waje jiddi an shiga annabi sallallahu alaihi wasallam awa ila Allah fa awa Allah wato ya zo zuwa ga Allah ne sai Allah ya baki mazauni ya saukar da shi ko da ka inda ke zaune na Allah ne baka mazauni mu ma da Allah ya kawo mana duk Allah ne ya kawo mu Allah ka karba mu Allah ka yafe mana shi kuma da bakin kofa annabi ya ce istahya min Allah fastahya Allah min shi na bakin koba nan da ya tsaya shi dai bai shigo ba ko bai tafi ba annabi ce istahya min Allah ya ji kunyan Allah fastahya Allah shi kuma sai Allah ya ji kunyan ke gare la lahu wala alayhi yau shi bai samu lada haka nan ba ba kuma ba shi wani biyu la lahu wala alayhi to istahya min Allah ya ji kunyan Allah sai Allah shi ma ya ji kunyan shi ba a rubuta min akan yau a rubuta gare shi shi kuma wanda ya juya ya tafi annabi ya ce ya juya ma Allah baya ya juya ma Allah baya sai Allah shi kuma ya yanke shi daga barin rahama subhanallah shi ne ke gaya maka yana da ku da kaga Allah ya kawo mu shi ne ya kawo mana wajen wallah mun gode maka Allah ka karba mana Allah kai mana albarka wannan taro muna roƙonka ya Allah a lokacin wannan taron ka sa Qur'ani ya zama jagora shari'a gare mu a duniya ya Allah sa qur'ani ya zama abokin zaman mu a ya Allah muna rabon sa qur'ani ya zama haske gare mu wajen wuce sirat albarkacin taron nan muna rabon ka Allah ka sa qur'ani ya zama sanadiyan shi a lahira mu samu shiga jannatin firdaus Allah wannan taron muna kara maka shi muna roƙon ka sanadiyan qur'ani ka hana mu shiga wuta kuma Allah karɓi wannan addu'ar namu ka sa qur'ani zama hujja gare mu kai zama hujja a kanmu Allah muna roƙonka ka nufe mu da karanta alqur'ani mai girma daidai da fassara alkur'ani daidai da kuma aiki da qur'ani rayuwar mu gabaki daya sakacin da muka yi a baya Allah ka yafe mana ka tsaye da mu kar mu ƙara koma zuwa gare a rayuwar mu na gaba kuma yan uwana kamar da aka faɗa a jiya mun shigo goman karshen ramadan wanda goman karshen na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana kara jan damara ne yana raya dararen gabaki daya yana kaya da iyalai ya farkar da su da daddare saboda a tashi a raya waɗannan dararen domin a lalubo lailatul qadari wanda Allah ke khairu min alf shahri saboda haka nan ya kyautu da gare mu mu ma mu kwatanta karka ce kamar an riga an gama ba a gama ai ne fitar in ne ba ta wuce ma nan ba a gama akwai sauran aiki yau so ka wannan kwanakin kwanaki ne da za ka koyi da biyayen halitta za Allah sallallahu alaihi wasallam ka raya dararen ka kiyaye na nan ka kuma jaɗan mara kuma ka tayar da iyalanka ka karfafe su akan a nemi daren da a kaskantar da kai zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala a kuma gaya ma Allah bukatu na duniya da lafira domin wannan kwanakin da kuma wannan dare suna da cikin mahimman wurare da Allah ke karma dohi kuma ake ƙara darajoji sanadiyan wannan goman karfe dinnan ko dole su kadari za ka iya wuce dan uwanka wuce wanda sai ya yi shekara shekaru kafin ya kamo ka saura kanin kar ta yi ya koyan uwa a wannan goma karshe muna roƙon Allah ya karɓa mana da zaburar da mu Allah zuwa ga bauta maka da duka kan karanta littafin ka da sallolin darare da na yina ne da kuma halatto da bukatu ya hayu ya kayo zuwa gare ka da kuma kasantar da kai zuwa gare ka kuma Allah ka sa mu dace Allah ka mu dace da yake kadari a wannan wata na Ramadan kuma Allah muna roƙonka duk abin da kake raba a wannan wata na Ramadan na alkhairai da kyaututtuka da rahamomi da gafarori da ɗaukaka da darajawa da yanci daga shiga wuta da kuma ɗaukaka daraja aljanna Allah ka muna da rabo mai girma a ciki ya hayyu ya bayyu kuma Allah muna roƙonka da abin da kake tun fitar ma bayanka na game da damuwa ko bakin ciki ko kakanuka yi ko fitina ko bala'i ko shari ko ciwo ko kaskanci ya allah muna roƙonka ka sanya musu wanda za ka tunkule mana waɗannan abubuwan ya hayyu ya gayyo ah, kamar yadda kuka sani mana ya ce a duba sotul mulk ne ko mun an fara duba ta da gwargwadon abin da allah ya nuna mana muna roƙo allah ya nuna mana alkhairai ya ba mu yi aiki da alkhairan duniya da lahira sotul mulk kamar yadda aka faɗa tura ce ne darajar gaske duk turan da ya da manzala ta zai ce ya zarce kowane musulmi ya haddace ta da ta gaba karaman tura su ko ba haka nan sura ce mai darajar gaske domin ita sura ce wacce da farko ka na zuwa ran tashi ma kabari wata riwaya annabi ya ce iya limani asmin azabin qabr ita take hana azabin kabari ita take hana azaban kabari kuma kamar da muka karanta a jiya hadisin ya dan Mas'ud a cikin sahih tarjih wa sarki. hadisi na dubu ɗaya ɗari hudu saba'in da biyar abdullahi ta masu ya ce mu dinnan taron sahabban da su salama mun kasance muna kiranta muna kiran suratul mulk muna ce masa Almaniya. an almani'a li'annaha na'u min azabin sabar domin tana hana azabin sabar to da kaga kuran suna da muhimmancin kai din ne idan ka zama ka abokance ta za ta hana ka azaba a cikin kabarin sannan sai hadisin da mun karanta wanda wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace yace suratun fil qur'an 30 ayatan suratun fil qur'an 30 ayatan shafa'at li sahibiha hatta ghufira lahu wata sura ne mai ayoyi talatin a cikin alkur'ani mai girma tana ceton tana tserar da abokinta hatta gofira la har sai ta tabbatar da an gafarta ne sai an annabi ce tabarakan da bi da girma wato ita ce tabarakan da bi da girma mulk suratun fil qur'an 30 ayatan shafa'a fi sahibiya hatta gofira la تبارك الذي بيده الملك وانا حديث وانا حديث فيما أنت في الدم سيء ابن ماجه حديث ندبوك لهمسن دعوك sannan ɗaya riwayar da muka karanta annabi sallallahu alaihi wasallama wato abu dawud ne ya da shi a cikin sunan dinki mujallali na biyu hadisi na 118 wani nusan kuma ɗari da goma sha tara wanda yake cewa suratun a yake suratul mulk fa samat an sahibiha hatta akhrajathu min an-nar wa adkhalathu al-janna wato suratul mulk ita sura ce wacce takan tsaya tsayin daga takan kai goro ta kai marima abokinta a ranar tashin kiyama har sai ta fito da shi daga cikin gidan wuta kuma ta shigar da shi aljanna kaga wannan tura in dai za ta maka irin wannan abubuwan tun daga nan duniya cikin kabari har zuwa filin tashin kiyama to ko ne kake nema malam ashe ya dace ka zama sahibi da annabi ya faɗa a hadisan nan ba yana cewa ne tana ceton ko tana tsaya ma mai karanta da ah, sahibiha sahib sai ka bi abin da annabi ya bi ta da shi ne manzo Allah sallallahu alaihi duk dare kafin ya bacci sai ya karanta sai ka tsara yadda za ka karanta kafin dai kai bacci ka tabbatar da tari, tun daga bayan magariba ba shine dare fara ba to kafin dai bacci ya dauke ka tabbatar da kana karanta ta sannan cikin karantawa ka samu ka haddace ta ka haddace tabarakan da biyu ya jibil saboda annabi yana burin kowane musulmi ya zama ya haddace to da idan aka same ka kai baka da shiga ba abokin ka ya rage to kaga shi abokin naka ya amsa kiran annabi kai kuma lokacin akwai dan sauran abin da ya rage to da idan da za ka zo da ke wasu abokanta za ka fara da abokinka da ya tafi kafin a kawo kanka idan kuma gejin da aka ɗiba ya riga ya shiga kafin a kawo kan mutum kaga ya zama azurfibin hen kenan allah ya tsare mu allah ya kare mu shi za mu kace kuma za mu roƙi alarin ma ya karanta mana tun daga farkonta har ƙarshen ta insha Allah saboda mu ji ta a karance daga ayan farko har zuwa aya talatin saboda mu tsara tuna mu wani sa da ce ita wanda kuma ta fara a karanta musa zuwa ƙarshen ta wanda ba fara ba dai gashi dai muna so a wannan majalisi na malam ya zama na mun sa ɗan ban haddace ta mun sa dan ban amsa kiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa kowa sai ya haddace ta insha Allah to a wannan waje ko da mana ya dawo zan gaya min cewa na sa alar matan ta tun daga Fatiya na a kunnuwan waɗanda suke zaune din nan da wanda suke saurare da wanda suke kallo din nan amma insha Allah dukan mu za mu bi umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na haddace ta in ni ne kai sai ce ma daga yanzu kawai zuwa gobe haka ma na gama ko kuma idan misali kai irina ne wato kokarin bai cika kama sosai ba a dai sa dai kafin ramadana ya kare insha Allah kai kokari kai commitment ɗinta into memory insha Allah subhanahu wa ta'ala Allah ma karanta mana daga farkon ta karshen ta muna saurari Thank you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العلي الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في قلب الرحمن من تفاؤل فارجعي بصرك ترى ثم ارجعي بصرك الرجل ينطلق اليك البصر خاسعا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تقول تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها خوف سألهم غزلتها سألهم غزلتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد فكتبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كثير وقالوا لو كنا نسمع أو نحسن ما كنا في أصحاب السعير فاحتضروا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأتموا قولهم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تموت أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبل ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء أمن هذا الذي هو جند له ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مصبا على وجهه أهدى أمن يمشي أمن يمشي سويا على صراط قل هو الذي أنشأ قوة لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقول فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أفرحمنا فمن يجيب الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء الله أكبر wannan ita ce tsawar namu da ake neman mu zama da ita tsawa mu zama abokan da zuwa ta tabaraka alladhi bi yadihi al-mulk da yana hadar ma karanta mana tun daga farko karshe allah ya ba mu iko musamman karanta ta rayuwar mu har mu ga mu ta kafin rayuwa ya kare ko mu dora karanta ta da shari insha allah kafin bacci ya dauke mu kuma mu bibi ma'ananta wurinka tuntuntuni don da abin da ta kwanta. wurin ka duba abin da suke umarni mu rinka zuwa abin da ke hanawa ko mu rinka aikata abin da ya dace game da ita ta haka na za mu zama muna kusa da ita kuma duk wanda ya mata jiki za ka rama ni kamar yadda sani jiya mu tsaya ayan farko da تبارك الذي mulku wa وهو ala كل شيء قدير wato allabi biya cikin mulku wanda dukkan nau'in mulki yana hannunsa tabaraka ya albarkatu wato albarkan shi ya cika ya fasu wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shi ne iko ne akan komai muka faɗi cewa dukkan nau'in mulki na Allah Allah ne yake da mulki mai cika da kuma ba idan ka ga wani dan adam ko wani abin halitta ya samu irin wancan nau'in mulkin Allah ne ya san miki kuma yanda mulkin Allah ya zama tabaraka idan ka zama a mulkinka da daman da Allah ya ba kana bin dokokin Allah to shi kenan kai ma mulkinka ko sarautanka ko mukaminka ko kujeranka ko matsayinka ko sanuwanka ko ɗaukakanka zai zama ya cika da albarkanin da Allah ya faɗa game da mulkin kuma wa ala kulli shay'in qadir Allah ne biko ne akan komi ba abin da ya sai gagari Allah za mu tashi a ta biyu shi allabi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwa al azizul ghafur allabi khalaqal mauta Allah shine wanda ya halicci al mauta mutuwa wal hayata Allah ne ya halicci rayuwa liyabluwakum saboda ya jarabce ku ayyukum ya ga wane ne cikin ku ahsanu amalan zai fi kyautata aiki وهو العزيز ومثل الله مبوعين الغفور من آه، من يوم كافر يسي الذي خلق الموتى ينقل تكلمنا الذي اسم الموصول فتتنا هذا أبن أك فداء باين أبن أك فداء ومن سورة شغل يند أن لازم التبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قليل وتتكي kamar ka ce tabarakan da zai halak almauta wal hayatar yabo wato cikan albarka mai yawan gaske wanda ba shi da iyaka ya tabbata da allazi halak almauta wanda ya halicci mutuwa Allah ne ya halicci mutuwa wal hayata da rayuwa kun gan su kishiyoyin juna kowanne na bin dan uwan da aka samu rayuwa sai kaga akwai mutuwa bayan shi kamar yadda wani lokacin akwai mutuwa ko rayuwa ma yakan biyo bayan ah, liya buduwa kuma allah ya kai saboda ya gwada ku ya ga wane ne ya fi kyawun aiki malamai suna magana cewa tun da wannan suran yar makka ce dole ta zo da bayanan abinda surorin makka suka kunsa na tantance imani na tantance aƙida na san ya kai imani da Allah subhanahu wataala yanda ya kamata ka yi imani da shi wanda ya kun wannan bangaren shine kowane bangare daraja a rayuwar dan adam domin duk aikin da mutum ya yi idan babu da ingantacce babu imani da Allah mai dafa mai shiga cikin zuciya mai so cikin gaba to wannan aikin ya zama aikin baban jiwa ne to da kan dole ne zama na mu gane Allah yanda Allah yake to menene ya faru Allah ke halakal mauta wal hayata sai ya fara gabatar da mauta mutuwa kafin rayuwa an lura alhanin tsarin su sai kamar gashi yana raye ne sannan mutuwan ya kan zo amma na shi gashi Allah shi Allah zai halakal mauta kuna wal hayata Allah ya halitti mutuwa sannan ya halitti a rayuwa saboda ya gwada kai zuwa zai da aiki malamai masu tafsiri sun yi magana guda biyu dangane da haka maganan farko sun ce saboda shi maganan mutuwa wani abu ne da dan adam ya san da shi ya yi yakini da shi amma yana yawan manta shi yau kullum yana faruwa shi ne abin da ke da kama akwai shakka amma kuma ga tabbas ana gani amma duk da hakan sai ga mutum yana mantawa yana tsora makan abubuwan da suke mantar da shi wannan mutuwa to dalilin da ya sa kenan aka fara faɗan mutuwa ya sa za ku ga alƙur'ani mai girma Allah mu sarki da an yi an yi an yi sai ya tunatar da mu mutuwa da an yi ya tunatar da mu mutuwa saboda shi mai tuna mutuwa yana da tukunci guda uku duk wanda yake rayuwar shi yana yana tuna mutuwa to za ku ga Allah ya kan ba shi tukuncin abubuwa guda uku na farko za ku ga yana da gaggauta tuba nan da za ga yana da na san abubuwan da yake ba daidai ba yana kuma baro zai gaggauta ba na biyu mai tuna mutuwa yakan zama yana samun nishadi yana samun karsashi wajen bautan Allah ba ta da cikewa da gajiya ba mai tuna zai mutu mai tuna zai mutu za ku ya kama aikin ibada ba gajiya yake ya tunga yake yanzu da shi yana yi ne domin mutuwa to kuma tuna mutuwa ba riga ta zo za ka yana ta yi domin ya cimma lokacin da za ka zo ko kuma ya riga zuwan naka saboda da daga cikin kwicin da mai tuna mutuwa yake samu akwai karsashi wajen bautan allah ba tare da gajiya da sukewa ba sannan tukwici na uku da suka ce mai tuna mutuwa yake samu shine kwanciyar hankali da cika da ba su ba allahu akbar kwanciyar hankali mai tuna zai mutu shi ya fi kowa kwanciyar hankali wato tunanin mutuwa shi ke kawo kwanciyar hankali kamar yadda kishiyanki suke kawo tashi hankali abin da ke samun kenan a yanzu mun manta da zamu mun manta da zamu gamu da Allah wanda ya manta da gamu da Allah to sai ga yana zagarantu sai ga yana kaiwa yana komowa yana cewa yaki halal yaki haram yana ganin ko aram ne ta dai zo kau ba dama ya ga manta da zai mai manta mutuwa yana sanya ya mutum tunani yakan sanya tashin hankali in mutum ya samu sai ga girman kai ya kama so da ya manta zai mutu in ya rasa sai bakin ciki kuma ya kama so da ya manta zai mutu shi ne ko za ka yana ayyuka iri iri na samu ala kowane irin kala a gani shi kamar iyakan rayuwar kenan a Abuja alhanin an bar Abuja za a koma wani za a koma lahira za a gamu da Allah da haka nan malaman kace dalili sa Allah ya gabatar da mutuwa kenan kafin rayuwa saboda yanda Allah ya saba tunatar da mutane mutuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisin Tirmidhi hadisi na 2307 annabi sallallahu alaihi wasallam zikra haziman laz zikra hazimin lazza annabi yake ku yawaita kina mai katse jin dadi me mai katse jin dadi ita ce mutuwa din yau kana cikin rayuwar da cikin ka abin da kai da iyalanka ko mina tafiya da ya kawai sai ta zo maka ba tare da an shirya ba ba tare da an amma ki za ta zo sai tafi da mutum wani yana cewa aiki ba zai na so ya koma da ya kai 2020 sama misali sai ta zo ta kama ta 2023 misali kaga ta yi mishi aske kuma mafi yawa in dai ba kaɗan daga cikin muminai ba haka take musu mutuwa kan zo mutum ne kwaɗan da ya shirya ba sai ta tafi da shi to da kanan manzo Allah so sai ce ku yawaita aktiru kun ga ya yake ku yawaita ku yawaita tuna me kada jin dadi take mutuwa an lura ko yau duk wanda yake tana mutuwa za ku ganshi a natsa yake yau kuma yana da kwanciyar hankali da wuya za a gwada shi ma ga yana da hawan jini inda yana tana zai gamu da Allah amma wanda ya manta zai gamu da Allah ganin ma tana neman ta zo sai hankalin shi ya tashi kuma ya manta da ita to sai kuma ya zama tashin hankalin to da ka manta ta yana kawo tashin hankalin duniya in mutum ya samu dan kadan ya ce ya mishi kadan ya ta korafi ya ta tunani ya saba bacci da daddare da rana kuma dama lokacin nema ne kuma bacci yana neman ya kwata sai ga tashin hankalin kuma ya jinin kuma ya hawa hawa Allah ka yafe mu wato tunawan ba shi ke sa mutum ya mutum ba sai dai tunawa yana ba ka wani inganci da wani nagarta na rayuwar muminai an lura ko a tun da kaji annabi ya faɗa ce a firu zikra hazimin da lazzat ai gaga tunawan bin umarnin annabi ne sallallahu alaihi wasallam wannan shine magana da malamai masu tafsiri suka ce dalilin yasa ta fata allazi halakal mauta aka fara faɗan mauta sannan aka faɗi rayuwa daga baya fassara na biyu kuma suka ce ai mu din da muke raye din ake magana da mu asalin mu da ai a mace muke yau kai din da kake raye a hakan ka an gane cewa ka fara ne da baka da baka ne ai domin akwai lokacin da duka mu nan inda za a kirga za a yi samun lokacin da duka mu nan ba mutum kwara daya a cikin mu wato duk inda ga dan adam yana rayuwa to an yi wasu zamunna a bayan da shi ko tuna shi ko ambatan shi ko sanin shi ma ba yi ba ma za ka kawo mana wata aya wanda za ka tana mana ta كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون Allah ya saka a kai za ka iya kawo mana wata aya kuma ta nuna dan adam akwai lokacin da aka yi ba shi هل أتى نعم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا in kullu akwai ayoyi da dama wani suka kawo wannan bayanan irin su a qalu rabbana na nasnatayn wa na nasnatayn da makamantan su to wannan ayoyi guda biyu mu ɗauke su za mu ga ya ba da gaskata abinda malaman nan suka faɗa cewa mu mun fara rayuwa ne ba mu wato mutuwan ne ta fara mana sannan muka shigo rayuwa na yanzu yau hal ata alal insani hilu minan yanzu kai dan adam baka san akwai lokacin da ya zo maka a baya lamsa kun shi an makuran ba ba a ambatanka ba a san da kai ba in ana girga mutanen gidan ba a girgawa da kai lokacin da misali mai gidan ku a wani baban ku ai kaga ba a girga ka ba a san da kai ba ko ba haka nan ba to da ka ku dan adam da ka shi na raye a doran duniyan nan akwai lokacin da ba shi to shi za ka ba da Allah ya da kalmauta ka ba da mauta din da wannan yana da hukuncin kamar mutuwa ne mutum ba shi domin dama mutuwa shi ne al'adam a zama mutum ba shi ba a ambatan shi ba a suna shi bai zama wani abu ba an lura ko yawwa da kuma an da ya kawo kai fatar turu na billah ta ya za ku ce ma Allah wa kuntum amwatan al'anin a baya ku masattu ne kaga an faɗi mutuwa ne wa kuntum amwatan ku ce mata duniya ku fa ahyaakum ta Allah kawo ku duniyar nan ya rayar da ku kawo ku duniya kun mai yi kun bayan an gama rayuwar duniya nan za a kai lokacin da wabin nan za mu yi karshen rayuwar mu zama mu mutu kaga mutuwa na biyu an lura ko yau kuma duk kuke ganin shi dole wannan mutuwa na biyu sai ya samu yau sai dai kawai yadda dai aka mazo duniyar daban-daban haka shi ma can din zai zama daban-daban mutuwa na biyu Allah kyauta mutuwar mu kamar yadda muke roƙon su kyauta rayuwar mu ya hayu ya bayyu yace wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum zai kashe ku thumma ilayhi turja'un sannan kuma ya rayar da ku ku koma zuwa gare shi rayuwa ta biyu kenan wato banda wani rayuwar da muke ciki akwai rayuwa ta biyu na lahira sannan banda mutuwan da muka yi a baya kafin a halice mu to akwai mutuwa kuma za mu yi na gaba wanda muna ganin yan mu muna kai ka burbura muna rufe su to wannan shine kamar fassara guda biyu da malamai su na kan cewa Allah ya gabatar da mutuwa kan rayuwa a wannan ayan allabi khalaqa al-mauta wal hayata kaga kace tabaraka allazi kenan khalaqa al-mauta wal hayata albarka ya bunƙasa albarka ya yi yawa ya ci kaya mafi da wanda yake halakal mota ya shi. rayuwa a mutuwa wani hayata da rayuwa ah, ɗaya daga cikin magabata na gwarai malami abu abdullah muhammad bin ahmad al-ansari al-qurtubi shugaban masu tafsiri na qur'ani na al'umma na sallama kenan rahimahullah yana cewa Allah madaukin sarki ya kawo mutuwa ne a nan duniya saboda a ɗanɗana ta a ɗanɗani mutuwan allura ko Allah ya kawo ta a nan duniya a ɗanɗane ta kamar yadda kuma ba da rayuwa rayuwa na har abada a lahira ita ma a ɗanɗana ta saboda idan an in an rayu bayan bayan rayuwar nan na duniya aka zo rayuwa ta biyu ba a nan ne za a rayu ba rayuwa ta biyu za a yi ne a lahira wasu za su rayu a wuta ne wasu za su rayu a aljanna to wanda su rayu a wuta za su ɗanɗana rayuwar mare daɗi kamar yadda wani kai abin shiga aljanna za su ɗanɗana rayuwa rayuwa ne can gaske Allah ka samu na cikin masu rayuwa a lahira bayan sun bar wannan duniya su rayu a aljanna ya hayyu ya bayyo ka tsere da mu daga wutanka ya zarjalali wal ikram saboda haka nan duk wanda zan a rayuwar nan na duniya dole akwai lokacin da zai mutu shi yasa ake son ya zama na a wannan rayuwa ka rinka yi kana hararanta kana kallanta kana kimtsa-kimtsa saboda ita ga yanin ce liyabluwakum liyabluwakum Allah ya halicci mutuwan nan ne da da rayuwan nan liyabluwakum saboda Allah ya gwada ku kaga idan aka ce ana so a gwada mutum ana so a ga me zai yi ya bluwakum ayyukum ahsanu amala ana so a ga abin da za ku yi a gidan duniyar nan akwai ayan da Allah mutum ya faɗi dalilin da ya tsaya halitte mu ko Allah ma zai kawo mana ita وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين Allah ya saka a kai wani aya sosu zariya aya ta hamsin da shida da hamsin da bakwai da hamsin da takwas ko a cikin sosu zariya Allah ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halittu mutane da aljannu ba sai dan su bauta mu to ta ina ne dan adam zai zo rayuwar nan na duniya cewa shi is busy is hmm? har ka zama ba za ka yi addini ba ka koma kawai neman yadda za ka fito neman yadda za ka rayu rayuwa ya tafi daidai to idan rayuwar na aka gama ta aka je wancan babban rayuwar aka an samu damuwa ke domin duk abin da yadda ana ce ya blokun ya gwada su yana so ya ga abin da za ka yi ne a duniya abin da ka yi a duniya shi ne zai ba su kuma komanka na lafira idan mutum ya gudanar da rayuwar shi yadda ake so kamar yin to ma farasul jinna wal insa illa liya'budun in ne za ka yi bautan nan yadda Allah ya tsara yadda Allah ya ce a yi to shi ne ba zai ba ka rayuwa na lahira ka ji daɗi idan kuma ka ce za ka yi yadda ka ga dama ko kuma ce ga abin da za ka yi kaki ka ce ka yi hidima ya maka yawa ka rayu a duniya ka yi abin da ka ga dama to idan mutum ya lahira sai kuma abin da aka dama da shi ma yi za a mishi kuma abin da aka dama shi ma in ya je tun da dalilin kawo shi duniya ya bauta ma Allah sai ya zo bai bauta ma Allah sai a je lahira ba zai ji daɗin lahira ba to da haka ne uwana wannan ayan tana gaya mana mu shiga cikin da ya mu Allah fa ya gaya mana akwai maganar mutuwa da mutuwan ma ya fara kamar yadda ce akwai rayuwa sannan a yayin da mana ya kawo akwai kuma wata mutuwa a gabanmu sannan akwai wata kuma rayuwa a gabanmu wancan rayuwa ɗin na gabanmu idan an yi wannan rayuwa da muke ciki cikin addini bin ƙa'idojin a shari'an musulunci da dokokin da maza sallam ya tsara to shine fa za a ji daɗin wancan rayuwa idan ko ba gudanar akan haka nan ba aka ce ma Allah ba a da lokacin shi to shi kenan dole zai za a gamu da Allah idan an je kuma zai hukunta mutum yadda ya ga dama Allah ya kiyarce mu ah, ibadan nan ba za ka yi ta yadda ka ga dama ba sai ka yi ta yadda aka tsara domin shekul islam ya ce ibada ismun jami'un ko ba ka suna ne wanda ya tattaro ga dukkan abin da Allah yake so kuma yarda na game da zantuttuka da ayyuka da kujirce-kujirce na fili da kuma na koyi ga dukkan abin da Allah yake so kuma yarda wato hannun cikin zuciya sai kayi shi yadda ake so na harsuna sai kayi shi yadda ake so suna na gaba wanda yake na fili sai ka yi su yadda ake so haka ake so gudanar da rayuwarka kamar yadda aya ta zo wa ma khalaqtul jinna wal insa illa buru kuma shine liyabluwakum din jinna Allah yana so ya gani to wajen ibada din nan wajen liyabluwakum sai ce ayyukum ahsanu amala Allah yana so ya ga ayyukum ahsanu amala wane ne cikin ku zai fi ta aiki wane zai fi kyautata aiki a nan abinda Allah ke so ya gani kenan Allah ya ce liyabluwakum ayyukum aktsaru amalan ba Allah na so ya ga wanda ya fi yawan ba yawan aiki ne shi dai bangaren Allah ba yawan shi ne magana ba yawan magana ne amma ba shi ne asali ba asali Allah na so ya ga kyawun aiki Allahu akbar kun ga wannan wani bangare ne wannan suran mai muhimmancin gaske wanda ya kama shi mu tsaya mu saurari bayanin wannan wurin saboda mu gane me Allah ya kunshi a wannan ayat liyabluwakum ayyukum ahsan amal wanda ya fi kyawun aiki shi can aiki shi ake nema ba yawa ba akwai mai yawan aiki amma idan bai kyautata ba yawan ya zama nishin ne kamar yadda akwai mai tsaramin aikin da ya kyautata wallahi sai zama ya tsere da shi akwai irin su hadisin da tsaka wanda idan mutum ya je zai ga yadda karamin aiki idan aka kyauta shi ya zama babba kamar yadda idan mai yawan aiki idan ba kyauta shi ya zama kuma karami ya zama kadan to da ka menene ahsanu amalan ahsanu amalan nan yana nuni ne zuwa ga sharuɗan karban aiki yan na ba mun faɗi maganin ibada akwai na kudurci a zuciya ba akwai na faɗi da harshe da kuma aika da gabuba ba to duka waɗannan gabaki daya da na farin lamma alwa da na nafila da na muna tare mu duka da na ɗaiɗaikun kowanne a nashi daban-daban to dukansu ba za su karbuwa sai sun cika sharuɗa guda biyu duk aikin da ya suka sharuɗa guda biyu to shi ne ahsanu amalan shi ake magana yau da zaran aikin ka suka sharuɗa guda biyu to shi nan kayi ahsan to daga idan baka in ayyukan ka ba su bin wannan sharuɗan guda biyu to an samu da ita sharaɗi dama sai an same ta sannan abu ya yi. idan aka rasa ta kuma abu ba zai yi ba to sharuɗan karban aiki guda biyu ne kamar da malamai suke faɗe na ɗaya abinda ake nema aiki kafin ya karɓo a wurin Allah ana neman al-ikhlas al-ikhlas ikhlas ne yi saboda Allah in an ce yin aiki saboda Allah ba ana nufin ka feke sai ni na yi saboda Allah sai ka ke Allah a ba shine magana yi saboda Allah in an ce aiki saboda Allah ya zama kana yin wannan abin a ƙarƙashin birnin zuciyarka kana yi domin ya maka amfani a Allah Allahu akbar kun ga ƙara maganar Allah ne kada kada mutum ya da ka rinka yi kana mai tunani ya maka amfani a lahira yanzu kamar wani wajen zaman namu duk wanda yake zuwa abin da yasa yake zuwa yana so ne Allah ya ga yana zuwa jin kiyama ya maganar zuwa shikenan yana zuwa saboda Allah ko kuma kana zuwa ne kana neman Allah ya baka aljanna da ruwan nan tunda aljanna tana lahira ya zama saboda Allah ko kuma mutum yana gurin shiga ke kisa yake zuwa tafsirin nan yana gurin shiga yana zuwa ne ko Allah zai ga ya zo ya tsare shi da shiga wuta ko yana zuwa saboda Allah amma duk wanda yake so ya zo saboda didi ya ga ya zo a ina ya zama saboda Allah dole ne ya zama da duk abin da za ka yi ko na magana ko na aiki ko na kudurcewa ya yi ka yi a cikin zinin zuciyar kana neman ya maka amfani na lafira shi sa malamai suka ce duk abin da za ka yi ka hararo wani abin da ke faruwa daga ranar rasuwanka zuwa gaba to ya zama an samu ya kalafi idan ko aka yi hararo wani abin da ke bayan abin da kafin rasuwa zuwa bayan ayya an samu damu an ko in ka tashi yin abu ka yi saboda Allah me saboda Allah ka yi domin ya maka amfani a lafiyar kun ga sharadin farko ke ikhlas yi saboda Allah duk wanda ya aiki ba saboda Allah ba Allah ba zai karba ba hadisai da dama sun zo akan haka nan ayoyi ma da yawa a ah, mana abin da zai sa Allah ya karba yake Allah ba zai saka shi da bayanin ko ba haka akwai wanda Allah ma ya faɗa cewa za a zo da ayyukan tsaron ta kiyama mai da shi ya nema وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه دي صوت gashiya يا da farko mu هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية نعم حسب كل وين وانا عام هل أتاك حديث الغاشية التي وجوه يومئذ خاشعة wasu musaka a ran tashin yama khashi'a kaskantattu ne amilatun nasiba sun yi aiki sun gaji a duniya sun yi zufa sun kashe kuɗi an daɗe ana yi sun shirin da mutane amma ta tsada ran hali za su ga wuta za su ƙoni da wuta haniya ne tsananin zafi shi ne malamar ta ce to me faru amilatun nasiba ta duniya kuma ta tsada ran haniya a lakira ba ikhlas wannan sharadin da ake nema ba su yi da shi ba ne kuma aya ta biyu da yake wa na ila ma wani amali za a gabatar da wasu aikin su ga aiki mai yawa amma sai a mai da aikin ya zama an mantura ya zama kura a bashekarwa ya zama ga dai shi aiki ya je filin tashin ya mama bai musu amfani ba wal iyazu billah so da ya kai dan adam ya kai dan uwana musulmi ka sani sharadin karba yake daga ciki akwai yi saboda Allah kuma kamar yadda muka faɗa in ana magana yi saboda Allah kana yi jihohi ne maka amfani a lafiya in kana hangen wasu amfanoni na duniya dalilin su ne kake yin wani aiki ko na magana ko na kudin cewa ko na mamaye ai an samu damuwa ba ku gane mahmud na islamu ko da ka sharadin karban aiki biyu ne na farko a yi mene saboda Allah mu tabbatar da mun koma da ayyukan mu saboda Allah subhanahu wata'ala domin da haka ne ya umarce mu a cikin samin kullabi na kafaru وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ji a wannan ayan Allah da kan ya ce wa ma umiru illa li ya'budu Allah ne ce mukhlisina lahu sadaka ikhlasin nan ita ce sharadin farko na karban aiki in ba ta biyan da aiki yake komin ganganta Allah ba zai karba ba sannan komin yawa ma ba zai karba ba in ma aikin an aje ana zuwa cikin danya za a zuba da shi shine suratul ghafiyar kuma suratul furqan take magana a kai sharaɗi na biyu na karban aiki in ka yi saboda Allah to ana neman ko mutaba wato jin manzo Allah ta san tawo da kawo yadda ana cewa ma su jin wa jin illa yabudun to ibada nan ba kai take yi ta ba sai yadda annabi ya tsara ba za a ce wai su yan abuja suna da wani nau'in yanayin yadda suke wani abu na bauta a ko na je ma su gabar na ke kawai bai tutun kawai abuja ko kuma wannan masallaci kawai suna da yanayin na a ah, dole idan tashi duk wani ibada sai an farfayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wani ita ce sharadi na biyu na karban ki in an ci sharadi kuma kamar yadda muka faɗa in fa ba ta Allah ba zai karba ba ba ruwan Allah duk wahalan da za a ta kamar yadda Ishashi ya faɗa amilatun nasi ba duk a banza ne ba za ta hana shiga wuta ba za ta kai mutum wuta kuma an lura ko bayan ba a karbe ta ba kuma sanadiyan an yi ba ma saboda Allah ba zai kuma yasa kuma an kai mutum mutum kaga akwai damuwa sanin ikhlasi da kuma yi yadda ba za su zama ya tsara dole ne mutum ya natsu ya koyar da kanki mai ya shiga da shi dukkan ayyukan shi a rayuwar shi in ba ka ba zai ka aikin baban ji wani saboda ka wannan ayan ta zo wanda muhimmin abu yana da kyau kowa ya ɗauki wannan ikhlasi da musaba na ya tafi da shi rayuwar shi kuma wai ya za a yi a ce akwai wani mai ilimin da za a ce ilimin shi ya wuce na annabi ko jin tsoron allah shi ko malamin shi ko sanin shi ko tanadin lahirin shi zama ya kai na maza Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa Allah ya ko annabi to an ya yi ko shi ne saboda abin ya aiko ne saboda faifaya da gare shi Allah ya hutar da mu ya hutar da mu shi ya aiko manzo Allah sun yi saukar da Qur'ani mai girma an saukar da qur'ani kuma aka aiko manzon Allah saboda me kai zama muna kana kame wajen yaya zani kaza ai ba kana kame muka zo yi ba Allah bai bar mu haka nan ba ya aiko manzo kuma ya saukar da littafi saboda ne duk abin da muke so ta yadda za mu bauta miki mu samu aljanna shi gudun mu hukunci sai an gaya mana an koya mana idan ba mu bi annabi ba babu tsira idan ba ga annabi zama babu kira kuma Allah ba zai karba ba duk yanda aiki ne kuma ko da mutum ya yi saboda Allah a ƙarshe kuma ba irin na annai ba Allah ba zai karba ba Allah bai taɓa karban aiki ba abin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a ko ta cikin kun alima da kuma zai samu ne ga وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون نعم قل إن كنتم تحبون الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم Allah ce kun in kuntum tuhibbuna Allah in dai kuna so ku samu sakamakon Allah idan kun je wajen Allah a bude mu kofa a karbe ku a muku marham to ku biyo ta annabi sallallahu alaihi wasallam idan kun yi haka nan Allah zai so idan an samu kuskure a harkan ku Allah bai yafe Allah ne gafara ne mai jin kai kaga wannan ayama ta nuna mana sai an biyo ta annabi Allah yake karban mutane wanda ya kuskure bai turo manzo Allah suna ba Allah ba zai karbe shi Allahu akbar ya isan mu mun ka gane mu ya ishe mu darasi mu ina nufin mu al'umma na sallallahu musamman mu yan karshe A wani sahabi cikin al'ashatul da bil janna sa'id ibn zaid kun kiyaye ko ba akwai mutane guda goma da aka musu alƙawarin aljanna ba daga ciki na ƙarshen su ne sa'id bin zaid ba to mahaifin shi ba zaid ba to sunan mahaifin zaid bin amru to shi zaid bin amru ya haɗu da waraka bin nawfal kun gane waraka bin nawfal sun haɗu suka ce kai abinda mutanen mu suke yi nan ba daidai ba ne mutum ya zo ya sassaƙo irce daga daji ya kuma zo ya mishi kai da jiki da hannu da kafa kuma ya koma yana roƙon shi yana bauta mishi wannan akwai kwancewa kwakwalwa a ciki wannan ba daidai ba ne su suka tsaya su biyun suka kashe ba za su yi abin da yan uwansu suke a kai ba na bautan gumaka amma kuma a lokacin ba a aiko annan sallan ba ba bayanin yadda za a bauta ma Allah to amma ka dai suka ja bata suka ta irin na yan wanzo da hankalin ya gaya musu wannan bautan ba daidai ba ne amma ya za su yi yadda Allah yake san ba bayani ba a saukar ba sau da aka shi mahaifin sa'id bin zai wato zaid bin amru shi sai je dafa ka'aba in ya dafa ka'aba sai ta kuka ya kawa yana ce Allah na yi imani da kai na yarda da kai ina so in bauta maka amma ba zan yadda zai yi Allahu akbar idan dai wani misali wanda yana cikin al'ummar nan namu ne ka ji abin da yake fare lokacin ba aiko manzo sallama yana laliban yana alhinin yadda zai bauta ma labin sani ba yana zuwa da hawa yana dafa ka'aba allura ya ce ya yi ma sun ce sun yi ma da addini saukakke daga sama addini ba hani addini na annabi ibrahim amma lokacin ba aiko manzo allah sallallahu alaihi wasallam yi bayanin yadda za a yi abubuwa sai ana kuka ana gaya ma Allah da shi da Allah yake magana ka abu an lura ko da yaji notukan jikin shi sun fara kwanciwa alaman kamar mutuwa ya mago sai ke gaya ma duk ke raya tare da su yake cewa idan ya rasu wannan gaskiyan ya zuwa tana nufin annabi sallallahu alaihi in annabi ya zo a karanta ma annabi gaisuwa da gare shi karanta a ce kuma ya yi imani da annabi duk da bai gani Allahu akbar kuma ku tsaya ku ba fa bai ga annabi ba ya ga annabi amma lokacin annabi yana muhammadu dan abdullah annabi lokacin ba aiko shi annabi ba shekara arba'in ba cikin al'umma kafin aiko shi to yana ganin annabi amma lokacin annabi bai riga ya zama annabi an lura ko shi ne ke cewa a gaya ma annabi in annabi ya zo a gaya ma annabi a karanta min annabi gaisuwa da gare shi yana gaishe da annabi yana karanta gaisuwa zuwa ga annabi kuma a gaya ma annabi ya yi imani shi da bai ganshi ba Allahu akbar da numfashin shi na karshe ya zo numfashin karshe sai rasu sai ya ya ce Allah tun da baka nufe ni da ganin hanyar nan ba yana jin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce ya Allah kaka haramta ma dan dana sayyidi ya ma Allah sayyidi ga ga ilba shi ne karamin tsoro ko kulo ne in an zo kirga shi ake sanya shi a karfe to wannan da kaga Allah ya karbi wannan roƙon da ya yi ma Allah subhanahu wa ta'ala yake da baka nabe da gani ba kar ka haramta ma ɗana sai ya nuna ma Allah dan sa'id kaga da kuma nan da ne imani kuma yana cikin lafiyar su bashiru da jan kuma wannan alhinin na su biyu riwaya ya zo cewa manzo ya ce su suna cikin wal haquna bina wato suna cikin da Allah ya haɗa su da mu duk da su lokacin da suka tafi annabi ya riga ya rasu amma duk da suna alhinin annabi Allah ya yarda kawai ya kalle su an sanya su cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma sai ruwan ta ce za a kai da su ne su al'umma ne masu zaman kansu wanda yake ko masu imani me nake son gaya maka yana da yan uwana ta ya za a yi malam ka ga mutum ya je yana fashe ma'ala da kuka yana cewa yana son yadda zai bauta bai sani ba kuma ya tsaya ya yi tak yana jira sai ni da kai an aiko annabi ma har ma ya kama rayuwa duk wani yadda ake son a wani abu ya bayani wajen ake kai kana da naka zaɓi kana da yadda za ka yi ba ka da za ka yi dole idan ka tashi yin ibada ko na magana ko na zance ko na magana ko na kudurcewa ko na aiki daga babba ko na farilla ko na wajibi ko na nafila ko na mu duka ko na ɗaiɗaiku ko na dare ko na rana ko na yi ko na bari hatta bari sai ka bari yadda annabi ya bar abu wato in za ka bar abu shi ma kan yi dole ka bar shi yadda annabi ya bari kamar yadda in za ka yi abu dole ka yi yadda annabi ya ko na nabila ne ana gama ko na nabila idan baka yi yadda annabi ba Allah ba zai karba ba wannan shi ne shi wajen karɓar aiki na biyu yau na ɗaya yin ikhlasi na biyu mutaba'atul a abi da annabi su alaihi wasu kan kawo bayana ta abubuwan da annabi sallallahu bai yi su ba kuma gashi an zo ana yin sa a yanzu ibada aka yi masa magana ba mu'amala ko mu Mu mubahat wannan wani abu ne da ban wanda yake ba nan ne abin nan a rashin yin annabi yake shigowa ba bal annabi ya zaci da mutane suna a kai kamar nau'in tufafi ko nau'in abinci ko harkar sadarwa daga nan a kai gari kaza annabi an haifi annabi ne ya zo shi da mutane suna irin wannan abubuwa amma ibada sai da annabi ya zo da shi sannan aka sani ba ga shi yanzu wani yana cewa yana sai bota ma alama da da ba so sai da annabi ya zo sannan aka fara ibadu amma mu ba har harkar rayuwa tun kama annabi ya zo ana yi so da ka ba nan ne rashin jin annabi ke shigowa ba kaka kala da irin wannan wani zai fito kai ya za kwanta ya za ka zauna a kafe kai sallah a kafe annabi bai zauna a kafe ba ai wurin zama sun sama annabi bai zuwa kai kuma yakan bambanta da wani gari zuwa wani gari kamar yadda nauyin abinci ko mu a najeriya nan abincin da wani a kudancin abin najeriya zai ce sai ga na arewacin sai ce shi ba zai iya ci shi ba kuma duka halar ne a wurin duka so da mu ba ba nan ne muhajin da za a ce an gibin annabi a ciki ba in dai abincin ku misali ba cikin ka'idoji na gabaki dai da Allah ce kar a cika za kar a cika za halal ne yau akwai wanda zai zo sai hada sai ya hada ko ya ce wani ne misali ba amma dai abin nan za ka dai nau'in waɗannan ran wuri kaza za ga abincin ku idan za a kai ma wani wuri kaza za su ce wannan haɗin su concoction na bai musu ba za su ce kwata-kwata ba zai yi ba to amma ka sani da na can da na can duk halal ne